assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku cikin tashar mu mai albarka wato makaranta tv youtube channel tasha ce wanda aka kirkiro ta musamman don ta karantar da faransanci da harshen hausa to idan kai farko ne kai kokari ka danna alamar subscribe sannan ka kara danna kan kararrawa za ta bayyana zabi uku sai ka dauki zabin farko ta haka ne duk darasin da ka dora ba zai wuce ka ba yau darasin mu da za mu yi shi za mu yi shi akan hash hash hash yawanci idan ka gan shi a farko bai cika fita ba a kiransa hash toujours hash mais si celui qui le premier on ne le prononce pas vous voyez comme ici O. Directement, on a eu O. Kuna ganin kamar nan shi H ne amma ba baya fita, za ka ce opital. Opital. O. Directement za ka ɗauki wannan. O. P. Tal. asibiti shi shine asibiti hotel kun gan shi akwai shi amma ba zai fita ba idan ka gan shi karan wannan karkace hotel hotel gidan abinci amma babba ne wanda har yana da inda za ka kwana idan kai baƙo ne baka san kowa ba za ka kwana ko kwana uku ko hudu ko na wata duk iya ƙarfinka shi na na cewa hotel abinda ya samu sa gidan abinci saboda akwai ana samun abinci ma amma kamar da gidan abinci ne wanda ba a kwana gaba a ciki daga an ci abinci ana watsewa ana cewa restaurant restaurant shi kuma hotel akwai abinci a cikinsa akwai kuma inda za ka kama haya ka zauna gidan abinci nan ya dan matse ni shine na sa sai ɗin kuma hash da wannan ba za su shiga ba shi ya sa ban ƙarasa ba za ku yafe min a kaga akwai shi amma ba zai fita ba za ka ɗauko a ɗin ne abit zama zama ba wai irin na ka zo ka zauna a kujera ko mai zama kaman ko mu ce inda kake rayuwa kaman a gari abit kaman mutum ya tambaye ka mon ami o, habites où j'habite a tiripoli ina zaune a Tripoli ujabit a Niamey kaman ka ce mar ina zaune a birnin Niamey shine abit wato zama inda kake da zama kenan nan akwai shi amma ka om om om kaman maza kenan om maza babu mata a ciki don kaga om maza kenan ake nufi ba mata ba idan an ce om maza mata kuma ana cewa fam amma da yake bamu rubuta shi ba za ku yi mana hankuri to akwai ki da E, ita e ita ma akwai inda tana nan kuma ba ta fita sai dai ka ji an amsa na gabanta yanzu kamar nan ki kaga idan babu wannan za ka ce key. amma kuma tun daga i ita zaka barta sai ka ce ki ki waye waye kaman kana tambaya waye kana so ka san wanda ake magana kan shi ko kuma wanda yana ma magana ko wani wanda ya kira ka waya ko wani dai ana magana kana cewa ki sai ki kaga man i ne waye 4 kaga akwai ta amma directement an dawo wajen a ne 4 4 wannan mun rubuta shi ne saboda a ɗan fahimci wani abu kamar ana nufin lamba hudu kenan yanzu idan aka ce maka rubuta 4 4 ta an shifir wato ta gefen rubutu abinda za ka rubuta kenan wato hudu hudu 4 hudu kaga akwai ta amma ba ta fita nan ki 4 to ga darasi na biyu ko mu ce shafi na biyu shima ma za mu ƙara da shi inda muna so a ɗan fahimci wani abu daga cikinsa shi shima shi yanzu kaman u e, e suna zuwa kaman wi amma sai ka mai da hankali ba za ka ce wi ɗin sosai ba kaman yanzu misali nan je suis je suna cewa je si je si amma ba ta fita da kyau ba idan kana so ta fita da kyau kuma mutum ya tabbatar kana jin faransanci za ka ce je suis je suis wato kamar ni je suis je suis je suis nigérian je suis libyen je suis hollandais kamar ni ɗan najeriya ne ko ni ɗan libya shine je suis moi ma tana nufin ni je suis din kuma tana kaman abin da kana so ka yi magana kai din kana danganta shi a kanka Kaman yanzu ba za ka ce moi malade ba za ka ce je suis malade abin da ya shafe ka ko kana tattare da shi shine ana amfani da je suis gratuit gratuit gratuit kaman kyauta akwai darasin da muka yi mun ce kado kyauta amman kuma shi wannan gratuit shi ma mun sa kyauta wani zai ce to me yasa an sa kado kyauta gratuit kuma kyauta to gratuit abin da ake nufi da gratuity kamar yanzu alal misali gwamnati ta kawo muku asibiti a garin ku sai ta ajiye to ta ce kai ba ma aikin ba ta ce aikin da likitan da zai maka aiki da maganin duka kyauta ne a kyauta za ka je a yi ne ana ce mai gratuity ko kuma kamar kana aiki a wani kamfani a ƙaddara dai a wata ana biyan ka dubu talatin ko ashirin ko arba'in abin da ya sauka to an zo an baka dubu talatin ɗinka na wata sai aka ƙara ma goma ka ga wannan gratuwi ne kyauta gratuwi shi ne abin da ake nufi da gratuwi kyauta louis lui lui shi wato kaman wani kenan kana so ka nuna wani ko kuma ka ce shi wani kamar ya ce maka a'a wane ne kaza an mai saukan ƙur'ani ko kuma ka ce a wane kaza ne aka mai aure sai ka ce e shi lui ko kuma kun yi magana da akan wani ya zo wucewa wani ya tambaye ka a c'est lui ka ce oui c'est lui shine wannan ma'anar lui kaga aujourd'hui wayansu suna cewa aujourd'hui o kaga akwai darasin da muka yi na ce maka a da i za su dawo o o jour kaga nan masu ne aujourd'hui yau kenan kamar yau misali kamar yanzu inda yanzu ba a yau nake darasin ba shine yau yau kenan kamar rana ta yau a halin da muke magana shine o jor o daga nan jor guda hudu din nan ka hada diwi o jor diwi kaga hash din akwai sa amma kuma ba a kira shi ba akwai kuma inda a da e za su zama kaman a a da e ne amma kuma za su zama kaman A e. yanzu kaman wannan ba e ba to a da e su ma suna zuwa A. yanzu kaman semaine amma su ba suna zuwa directement a eh kan wancan semen semen semen sati ranaku bakwai wanda muke da su su ne ana cewa sati semen sati misali yanzu kaman Français, Français, franc Français. Wato ba sai na fassara ba duk wanda yake wannan tashar ya san abin da ake nufi da Français, amma mai yawa watakila akwai baƙo a cikinmu ko kuma mu ce ba wanda zai samu wannan darasin. Français shine Faransanci. Faransanci. faransanci da hausa ko da hausa ko ka ce faransiya shine france a i akwai inda za su zama kaman e idan ka gansu a guri ka karanta su e kaman se yanzu in kama hausa ne sai ka ce se mai ne to ka gan se men sati to muna godiya kuma sannan muna ba ku hankuri saboda wannan darasin na sani ya ɗan tsawo kaɗan to kun san karatu ba yanayin da baya zuwa ina godiya sosai Allah ya ba ku hankurin juriya da jajircewa wajen sanin abubuwan da muke koyarwa muna muku godiya sai wani darasi